ya lamarin munin abubuwa har ta kai ga kake batun a saka dokar ta baki ai munin ya kai inda ya kai inda duk yadda za a baka labarin yadda abin yake idan dai kai ba mazauni jihar zamfara ba ne to gani za ka yi kawai tatsuniya ce ake yi daga shekara biyu da suka wuce lokacin da ce sa dokar ta baci bai yi ba ya zuwa yau da na sake aika mashi da wata takarda ta lallai fa inda yana da sha'awa da a tsaye da kashe-kashen da ake yi jama'a su zauna lafiya a cikin jihar zamfara to babu wata hanya ce a sa dokar ta ɓaci to bambanci tsakanin wannan takarda da mashi da ta shekara biyu da suka wuce shine na kawo mashi alƙalumma na yawan mutanen da aka kashe a cikin jihar zamfara cikin shekara biyu da suka wuce mutum dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin da bakwai mutanen da aka sace suka biya diya don a sako su an biya diya ta biliyan ɗaya da kusan miliyan ɗari biyu ƙauyuka da ƙananan garuruwa da miyagun ɗiya suka tarwatsa kimanin garuruwa shekaru 600 da tamanin da biyu gonaki waɗanda cin gonakin nan akwai waɗanda za a yi buhu dubu an ƙone gonaki dubu biyu da ɗari bakwai da shida shanu waɗanda aka sace a cikin shekara nan biyu kawai shanu dubu goma sha uku da ɗari takwas da talatin da takwas tumaki da awaki wanda aka sake dubu goma sha ɗaya da tamanin da takwas an sace babura dubu biyu da ɗari biyu da arba'in da hudu mutane aka kashe dubu biyu da ɗari tara da tasa'in da biyu aka kashe waɗannan alƙaluma na aika shugaban ƙasa da su na kuma haɗa mashi da ka aika wa shugaban kasa ka samu wani ba wata da yau shika da aka aiko man cewa an ga takarda ta za a yi kaza za a yi kaza amma ina da takardar da ma'aikatan suka sa mu hannu cewa an karbi wannan takarda tawa da kuma tabbacin za a ba shugaban kasa takarda wannan takarda da baya yau kimanin kwana 21 da na bada ita to amma ka ji shekaran jiya yau kamar kwana uku zuwa hudu suka wuce shugaban kasa ya sa hafsoshin Najeriya ya tura Major Janar domin ya zama shine zai kula da sojoji waɗanda ke kokarin kawo kawo zaman lafiya a cikin jihar Zamfara. To Allah da ya halice mu ya sani mu mutanen Zamfara ba mu gamsu da wannan ba. Domin a duk duniya kowa ya san cewa kare dukiya da rayukan jama'a ƙasa duk lalacewa gwamnati shine abin da ake sa ran za ta iya yi. Kana nuna cewa baya ga gwamnatin ma jihar Zamfara wakilan al'umma sun gaza kenan tunda har ka ba da gwamnatocin makwabta kamar Katsina ma sun fi agazawa. Akwai shaka babu ai abin takaici shine madadin majalisar ƙasa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da masu taimaka mashi wurin aiki su haɗa kansu su mai da hankali ga gudanar da ayyuka wanda za su taimaki jama'a kasar nan saboda haka mu abin da ke kira ga shugaban ƙasa da majalisar kasa su daina faɗa tsakanin su don neman mulki kwanukan baya mutanen da jihar zamfara kimanin dubu uku aka tarwatsa ƙauyukan su suka gudu suka faɗa cikin jihar katsina gwamnan katsina ya ji ya gane su ya kai musu gudunmawa sanata da ke yankin ya ziyarce su ya kai musu kuɗi ya kai musu kayan abinci wakilin majalisar wakilai na jihar da ke rikitar irin shi ma ya yi haka nan 'yan kasuwar jihar katsina suka tattara kayan abinci masu yawan gaske ka ji aka kai masu amma jihar zamfara kaf suke bani labari fa da na je wurin su suka ce in ba kai ba daga jihar zamfara mu ba ga kowa ba muna godiya da wannan dama da ka bamu na gode kwarai da gaske